بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da mu a wannan lokaci mai albarka a wannan la'asariya ta yau ashirin cicci ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2013 miladiya mun danna wannan masallaci da ke nan babban masallacin juma'a da ke nan nasarar uh, kwantagora za mu ci gaba da karatun alwasiyatu sogora ta shekul islam ibn taymiya inda yake ajiya shekul islam ibn taymiya yake zayyana mana abubuwan da suke karkashin ya ce wa tafsilu usuli taqwa wa furu'iha la yahtamilu hadha al-mawdu yace yin bayani dalla dalla akan abin da ya shafi taqwa usul ɗinta da furo ɗinta wannan lokaci ba zai iya wadatarwa ba malamin lissafi mana abubuwan da yake shine a dunkule yi domin Allah subhanahu wata'ala wurin ibada da kuma wurin neman taimako sai malamin zai tashi a bangare na biyu cikin tambayar wannan bawan Allah ديكي yake nema a mishi wasiya ما سألت عنه من افضل الاعمال بعد الواجبات فانه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل الابد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورد ومن إعطاء أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال لا قال وأما ما سألت عنه اما نزني دعبن دكتا بايا min afdalil a'mal daga cikin lissafin maka abubuwan da suke cikin mafificin ayyuka bayan fara'id bayan farilla don duk wani aiki da mutum zai ya samun falalarsa yana zuwa ne bayan farilla farilla shine abu mafi girma da ubangiji subhanahu wata'ala yake so bawan sai zamana ya lazumce shi to kuma bayan ya kammala farilla sai ya biyo da nafilfili ana bukatar da zamana bawa yana da nafilfili kuma kowace ibada akwai nau'ukan nafilfili da ake yi صلى كان بنات نافل في أقول ركويك في أزهر ركوي باين أزهر ركوي في الأصر ركوي باين مكربة ركوي باين صلى الإشادة كفر صلى الإشادة ركوي كفر صلى أصباحي ورن نافل في الأصر ما تكر مهم منش سوسي سوسي هذه كما جاء نافل في الانشكين دلتن سيشكر صلى الله عليه وسلم فإنه يختلف باختلاف الناس يل أيوك نعم ما سفل له bayan farillai fa innahu yaqtulu bi ikhtilafin nas wannan yakan sha bamban ne sabani yadda mutane suka sha bamban Sai ma ya runa alai cikin abin da suke da iko akai abin da kai zaka iya yi wani ba zai iya yi ba abin da wani zai iya yi kai sai ya maka wahala wa ma yanasubu awqatahum da abin da yake ya yi daidai da lokutan fala yumkin fi jawabin jami' ba za ka iya cewa ga wata amsa dunkulalliya ba mufassalin da kulle ahadin da za ta iya wadatar da kowa dangane da ayyuka na nafilfili ba ba za ka iya cewa ga wani abu da zai iya wadatar da kowa ba a lokacin da wani ya iya shi wani ba zai iya shi ba a lokacin da wani yake da lokacinsa wani kuma ba shi da lokacinsa shekul islam bin tumi yake cewa lakin mimma huwa kal ijma' sai dai akwai wani abu da yake za ka iya cewa kamar shine ijma'in da malamai suka yi bainal ulama'i billah abin da yake ijma'i tsakanin malamai da suka san Allah subhanahu wata'ala wa amrihi malamai da suka san al'amarin Allah subhanahu wata'ala abin da za ka iya cewa kamar ijma'i ne tsakanin su annan zikirin zikrillah ta'ala lalle lazimtar zikirin ubangiji subhanahu wata'ala lazimtar ambaton Allah da'iman a kowane lokaci huwa afdalu ma shaghala al-abdu bi nafsihi fil jumla shine mafi girman abin da bawa zai shagaltar da kai da shi a dunkule ma'ana wani abu da iya cewa a dunkule kamar abin da malamai suka yi jima'insa, kuma zai iya kowa zai iya yin sa ya zama na babu wani abin nan shine ambatan Allah subhanahu wa ta'ala fil jumla a jumlace wa ala zalika dalla hadithu abi hurairata akan wannan ne hadisin Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar alladhi rawahu Muslim hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi ya nuni cewa lazumta zikiri yana cikin abin da yake shine afdalul a'mal ba'da wajibat wanda yake wannan kuma abin da yake ya tabbata tsakanin malamai da suka san Allah hisa yace bainal ulama billah tsakanin malamai da suka san Allah suka san al'amuran Allah subhanahu wataala imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam muslim dai شنا الإمام الكبير الحافظ المجود مجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد القشيري النسابوري أها الفيشي أشكرا تقريبي رهدو بين جراكينا يا رفا أشكرا تقريبي دفتين دا بقت كل تفاصا أقوى الجامع الصحيح معناه مسلم أقوى كتاب المسند الكبير أقوى كتاب الجامع الكبير أقوى كتاب التمييز أقوى كتاب من ليس له إلا راو واحد cikin waɗanda yake a malamai ba wanda ya roto hadisin sai mutum ɗaya imam muslim ya tare irin waɗannan mutanen da kuma kitabu tabaqatu tabi'in da kitabul mukhbaramin Allah ta'ala ya gashi da gafara imam muslim ya roto hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mana hadisi Abu Huraira maji Allah ya ce sabaqa al-mufarridun sabaqa al-mufarridun masu zikirin nan sai da sun wuce sun wuce kowa qalu ya rasulallah sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa manil mufarridun su wane ne al mufarridun qal sai ma'aikin Allah ya ce azzakiruna Allah kasira su ne masu ambatan Allah da yawa zakirat da mata masu ambatan Allah da yawa su ne al mufarridun waɗanda suka wuce kowa kuma ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata gare garshi ya faɗi wannan ne a hanyar su zuwa birnin makka inda ya ce daidai wani wuri wata abin nan daidai wani dutse da ake kiran ake kiran da suna jindan sai sai ha siru hada jindan sabaq al mufarridun ku daga kafa wannan shine dutsen jindan al mufarridun masu zikiri sai riga sun wuce kowa masu zikiri sai riga sun sha gaban kowa mazan su da matan su wa fi ma rawahu abu dawud haka na abin da zai nuna maka masu zikiri su ne gaba da kowa shine abinda da imam abu dawud suleiman bin ash'af ya rawaito shine shehu sunna suleiman bin ash'af bin amr bin amir kamar da abdulrahman bin abi hatim ya ambace shi kenan imam abu dawud ya rawaito wani hadisi daga abu darda Allah ta'ala ya kara mishi yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maji Allah ce ala unabbiukum bi khairi a'malikum ashe ba na baku labari na mafificin ayyukanku ba in baku bayanin mafificin ayyukan ku aikin da yafi kowanne wa azkaha inda malikikum kuma yafi kowanne tsarki a wurin ubangijinku a wurin sarkinku wa arfai hafi darajatikum kuma abin da fi karfin daraja yafi girman daraja na abin da kuke so wa khairin lakum min i'ta'iz zahabi wal warq kuma shi ya fi alkhairi a kan ku dinga fitar da azurfa da zinariya kuna bayarwa kyauta wa min an talqaw aduwakum kuma shi ya fi alkhairi a kan ku haɗu da makiyanku fatadribu anaqahum ku daki wuyayen su mana ku fille musu kawuna wa yadribu anaqakum in sun samu sa su fille muku kawuna qalu ya rasul qalu bala ya rasulullah sai sabu suka ce ya manzo Allah eh ka ka ba mu labarin wannan wannan aiki ne wanda yake shine mafificin ayyuka a wurinmu ne aikin da ya fi tsarki a wurin almalik Allah subhanahu Shi ne wanda ya fi girman daraja ne wanda ya fi ba da sadakar zinariya da azurfa ne wanda ya fi jihadi wannan abu menene shi ya rasulullah qal sai manzo Allah yace zikrullah ne ambatan Allah mana jira ke ko shine zikrullah kun ga wancan hadisi da wannan hadisi lalle ilalla sun ba mu matsayi na abin da ya shafi zikiri ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wa dalail wal imaniyyah والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا والدلائل القرآنية دليلين القرآن الجرمة والإيمانية دليلين نإيماني نأبن بكي قال إيماني بصرا da wanda yake da ido na hankalta ya gani wa khabaran da yadda suka zo a hadisai da ayoyi na labari wa nazaran da tunani akan haka ala dala kafira da suka zo suna da yawa akan haka da suke ba da falalar zikiri da tasirin zikiri don gunga akan shi ne ma ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma alqur'ani da suna azzikir wanda yake wannan ya ishi zikiri sunan cewar lalle ilalla yana da falala sosai da sosai dan Allah ta'ala ya kira da alqur'ani da suna zikiri yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ya sake kira alqur'ani da suna ar-ruh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha domin shi ke raye da zuciya zuciyar da bata karanta qur'ani kekashewa take yi bushewa take yi ثم قصر قلوبهم قلوبكم من بعد ذلك فريق الحجارة أو أشد قسوة وإذا كذكر yana ليس zuciya. ina zuwa ina zuwa ina zuwa kayan ke sosai da sosai magana mai nake kafin haka eh zikiri yana lausasa zuciya ala da zikirin lahi ta kuma in qulub ku saurara da zikiri ne zuciya take samun matsuwa da zikiri shine abin da ke nutsar da zuciya kuɗi zan shi baya matsar da zuciya mulki baya nutsar da zuciya ina ba ta mafiyanci wannan da ke ko mulki zallan shi da kake ganin shi baya na da dukiya ba yau suka kammala murna cika shekara biyu da a ofis ba to bari ga wani tun daga yau kuma shi kenan shi da bacci sai an gama zaɓe mai zuwa saboda yanzu ana ganin saura kwana kaza wannan sai ya sauka shi ya hau ko kuma a'a saura kwana kaza shi kuma ita zarce haka za ga kowanne yana neman sa'ar kowanne sai gaba ɗaya zai tsara da rashin nutsuwa ga mulki amma babu nutsuwa za ga wani ga kuɗi a ƙasa amma ba san wani gida zai kwana ba da yana da gida a kwar gabas yana da ita a kwar kudu yana da ita a kofar yamma sai ga har sallan magariba inda za a samu su zai ji baki wajen ji motsin mashin ko motsin mota wajen sha biyun dare ko sha biyu da rabi sai ya ce a lafiya ko waɗannan wani bakin dare ne watakila kafin ka ya samu hutu ya samu bacci sai gari ya waye ashe dukiya kaɗai ba ta nutsar da zuciya mulki kaɗai ba ya nutsar da dukiya kullum da ke ko amma mulki da ya haɗu da zikirin ubangiji dukiya da ta haɗu da zikirin ubangiji sai ga zama alkhairi ga mutum amma abin da yake tabbas shine abin da ke sanya zuciya ta zama tsatsiya kuma ya lausa zuciya shine zikiri da nasar alkur'ani mai girma ala zikirin lahi ta kuma in kolo sai zama mutumin da yake zikiri kuma ba shi da natsuwa to ba zikiri yake yi ba kun bai wannan da ke ko domin zikiri natsuwa yake samarwa sai zama kuma shi yana zikiri amma kuma babu alamar natsuwa tare da shi to wannan ba zikiri yake yi ba Da nafsi na alkur'ani da yake nuna mana cewar zikiri yana nutsar da zuciya ala da zikirin lahi ta kuma innul qulub kuma shi za shekul islam ibn taymiya ya ambaci wannan yace wa qallu zalika an yulazima al-abd al-azkar al-ma'thurata am mu'allim al-khair wa imam al-muttaqin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kal azkar al-mu'aqqatati kal azkar al-mu'aqqati fi awwal an-nahari wa akhirih وعند أخذ المج وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة شكر الإسلام بن تيمية cewa وأقل ذلك متى قرنت هكا متى an ce mafi ba a buƙaci ka yi abin da yake ƙasa da wannan ba tunda Allah ta'ala ce ya yi lajina amanu zikrullaha zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila ya yi lajina amanu zikrullaha ya ku dukkan waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah zikiran hakikanin ambato kasiran ko mai yawan gaske wa sabbihu ku ma Allah ta'ala tasbihi bukratan da safiya wa asilan kuma da maraice ku yi Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi da safe ku mishi da maraice wanda yake wannan ayoyi kamar da shekaru Islam Ibn Taymiyyah ya ambata tana cikin ayoyi da suke nuna mana bayani akan abin da ya shafi zikirin ubangi subhanahu wa ta'ala shekul islam bin taimiyya yake cewa wa qallu min zalik mafi karancin abin da mutum zai lizimta an yi lazim al'abdu shine mutum ya lizimci al'azkar al-ma'fuwa zikirai da aka ruwaito daga wurin kowa da kowa an mu'allim al-khairi daga wanda yake sanar da al'umma alkhairi kuma Allah ta'ala ne ya aiko shi da wannan wa imamul muttaqin kuma wanda yake shine shugaba na duk wani muttaqi duk wani mutaki yana bayan sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to ya binci zikiri da aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan shine zikirin da yake rayu da zuciya amma zikirin da ba a rawaito shi daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wannan baya ciki wanda zikiri da yake amsa sunan zikiri shine wanda aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya karanta da al'umma sai kafatan a farke tsawon shekaru ashirin da uku ya karantar da su filla filla daki daki wannan shine zikirin da ayoyi suke magana da suka ce ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila amma a ce maka a zuga ta a ce ka zo ke zikiri har a kira ka mahaukaci sannan kuma shi da ya faɗa maka kuma bai wuce gaba ba ga wannan ba ingantacce dabara ba ce ina na ta fahimci wannan da ke ko kamata ya duk wanda zai karanta da mutane cewa su ta zikiri har a kira su mahaukata to ya zama da kuma yana gaba shi ne gaba sai mutane su biyu amma kaga ke ga musu Allah salamatu al'afiya ya zuga samari kaza mutum sai zarya yake yi kamar wani wani zai hau gori kaga mutum da gani yadda yake harka babu alama ta hankali a ciki ko don mutum ya sha alabuku ko ya sha totolin ko ya sha jojolin ko ya sha menene menene a ce kuma wannan shine ake zikiri sai ga babu alamar natsuwa a ciki kun fahimci wannan da ke ku. tsorata mafi girma abinda da wannan shine mutum ya zikiri da aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yawa wasu zikirai da ake daima mutane su karanta cikin dare ko su karanta akan hanya za a ga haukatar da su yake da yawa a kodin da yake sai riga sun zautu an riga an zautar da su an sa su kan kwana in ji kala rayu ya ce in gana da kudi a ce ka kawo za ka fi da kai daga dada in ba ka da kudi a ba ka dabje zan ka carbi ka tsaya akan kwana ka ta zikiri ga wannan ba ita ba wa mutum gata ba gatan da zai wa mutum shi ne a dora shi akan zikiri wanda ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta inda mun riga mun karanta ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك كأنبت أبنجدك أزوجيك شنو واذكر ربك في نفسك تضرعا كان من كسكان تدكي جماعة الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما كان يشاء ودون الجهل كان yin zikirin fa kasa da bayyanawa dan kaga akwai bayyanawa akwai kuma ƙasa da bayyanawa har da za ka yi zikiri din kenan ka yi shi nafsik abin da yake fi ka shi ne ka yi zikiri bakinka yana hurtawa zuciyarka tana hikaito abin mana abin da kake faɗa ba tare da wani yaji ba wani shi ake bukata ba wai ka yi shiru haka ba idan kai shiru haka baka bakinka ba motsa da amma sunan zikiri ba domin zikiri ya fi fa'alul misal harshen ta ya faɗa ya ce subhanallah ba tare da wani ya ji ba harshen yana hurtawa zuciyar tana halarto ma'ana wannan shine mataki na biyu na farko mataki na biyu kuma shine ka faɗe shi da baki amma kuma inda wanda yake dau da kai ba ji abin da ka faɗa ba shine wa dunan jahadu min alqawli na zancin da zaka faɗa wannan fa shine abin da sawi ya faɗa da yake hashiya kan jalalai ne a daidai wannan aya ya ce ba a son mutum ya ɗan ɗaga murya kaɗan da zikiri sai idan ya ji tsoron bacci zai kama shi kuma yake ganin in ya ɗan ɗaga muryar baccin zai sake shi to wannan shine ake bukata ya ɗan faɗe shi kaɗan ta yadda zai kori baccin to amma gaba manta in dai bacci yana so ya kama mutum shine mutum ya haƙura da zikirin ya yi bacci saboda kare game da yana zikiri kuma yana bacci manzo Allah ya ce kare zai kuma yana zagin Allah subhanahu wataala saboda in bace ta bai kai yana nufa ga wadansu abubuwa to amma abin da zai gaji na ce sayi suna cikin manya-manyan mabiya ka sufanci amma dubu da da ya kawo yayi bayanin yadda ake zikiri a karkashin wannan ayar ku rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa tadarru'an kana mai kaskantar da kai mutum da ganin ya falle a guje ya kusa wata birka ya dawo ya yi jabari kai ta ce ana kaɗa mishi goge zai hau babu ne sai zai hausar turuwa sannan kuma a ce wai zikiri ne wannan wannan ya saba ma duniya masu hankali wannan ya saba ma hankali kwata-kwata ya saba ma nassosin alkur'ani baki daya ya saba ma nassosin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan ku an ku kira ubangijinku tadarruan kuna masu daukantar da kanku wa khifatan kuna masu koyi al'amari din wannan shine wannan shine قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها kenan ka yi karatu sallah ka tsaka tsakiya kai addu'a ka tsaka tsakiya kar ka manta ne iziya da yabo yana fassara me ake nufi da bayyana karatu a sallah kana jina da kyau bayyana karatu a sallah fa wal jahru fihi da bayyanawa inda ake bayyanawa shine ka karanta gargadon yadda kai zaka ji shine ma'anar bayyana karatu a sallah gwargwadon yadda kai za ka ji allahumma sai dai idan liman ne liman zai bayyana ne gwargwadon yadda mamu za su ji don saboda karatun shi ne aka ce mamu su yi shiru kun lura da shi ko sai da sai liman ya daga murya gwargwadon yadda mamu za su ji amma idan kai kadai za ka sallah kun lura da shi ko to za ka bayyana ne gwargwadon yadda kai za ka ji to wannan fushi ne bayyana ba mutum ya daga muryarsa ba ka ji har karatun shi yana shiga karatun wani ka ga mutum ya miƙe zai ci ko sallah da aka riga aka wuce shi sallar wata kila magariba ce ko lishe ko asuba ka ji bayan sahu gaba ɗaya ya tashi dun kowa ba ka ake karatu ba abin da ake ne da bayyanawa gargadon yadda za ka ji haka ake magana ake magana bayyanawa da haka kenan za ka ɗauki zikiri daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin zikirin daga wurin sa kaifiyar da ake zikirin daga wurin sa wannan shine abin da yake daidai wa daida sai ya ce da aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ba wanda aka rawaito daga wani wuri ba wani ko ba zikirin da shaidan ya bude wani ido a tsakar daji ya bi shi ba ya bashi ya ce wai an ba shi wannan zikirin ne ya kafata ne wane ne wane ne wannan kawai mutanen koyi ne suka bude mu wani ido wata kwata ba shi da alaƙa da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani zikiri bayan shekara dubu ɗaya da wani abu bai ba abubakar ba bai ba umar ba bai ba usman ba bai ba ali ba bai ba sa'id ba bai ba sa'ad ba sa'id wa sa'ad wa bana asu wa talhat wa amir fihir wa zubair mu madahu duk babu sai ba haba wa haba haba In inda ba a kaso jahilai ba kasa a kaso jahilai ba irin hajjar da ba a kasawa kun gane ko amma in inda ba a kaso jahilai ba ba a faɗin irin waɗannan maganganun mutum ya tashi ce an bashi abu ya kafatan da sunan zikiri tsora ka dole sai ka zama A ƙidar ahli sunna wal jama'a su aka sani da zikiri imam imam imam al-muslim yana da yana da kitab kitab ad-da'awat az-zikr imam al-bukhari yana da kitab ad-da'awat hakan nan imam nasai yana da kitabud da'awat yana ka zikiri tabbatacce ne a sunna kun bai wannan da ce ko saboda haka dole ne mutum ya tsaya tabbatar da ya ake zikirin dan wani za a gan shi da an idan da sallah da za ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama ka biyo ya ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai da shari'a ya ta yi tsaye zai fita shi ya dauka wai sunna ne in aka gama zikiri in aka yi da sallah ba a cewa komai wannan ba shi da alaka da sunna kwata kwata ko ta kusa ko ta nesa yasa ma Allah shekul islam ibn taymiya yace kal azkaru muaqqata kamar zikiran da aka lokaci musu lokaci fi awwalin nahar kamar zikiran safe da akhirihi kamar zikiran yamma wa inda akhadh al da kuma zikiran kwantawa bacci wa inda istiqaz min al manam da zikirin tashi daga bacci wa adbar salawat da zikirin da ake bayan kowace sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai uku Allahumma anta salam wa minka salam har zuwa karshe har ka zo subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah alhamdulillah 33 wallahu akbar Allahu akbar 33 duk mutum zai waɗannan duk zikire da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi karantar nayi a cikin sallah da wanda ake bayan sallah da mutum zai kula da su wal azkari muqayyarati da kuma zikirai kaga waɗancan mu'akkata an musu lokaci wannan kuma wal azkar al muqayyada da zikiran da aka kayyade lokacin da za a yi su ko wuraren da za a yi su misal ma yuqalu inda al akli misalin zikirin da za a yi lokacin fara cin abinci wa shurbi da lokacin shan ruwa wal libasi da lokacin sanya tufafi duk waɗannan akwai zikiran da ake yi ba wani littafi ne majmu'un niyyati yake daban ba da mutum zai dauko wa Allahumma inni nawaitu libsu saudi wani shine addu'a sa tufafi ya wannan daman majmu'un niyyati da hausa ka rubuta shi ga wanda littafin addini ne daga larabci za a rubuta tun da shine yaren addini wal libasi da zikiran da ake lokacin sanya tufafi wal jima'a da zikiran da ake lokacin saduwa wa dukhulul masjidi da zikirai lokacin shiga masallaci manzil da zikiri da ake lokacin shiga gida wal masjidi da zikirin da ake lokacin shiga masallaci wanda zikiri ne na shiga masallaci ban ji kun cewa annal ba sai ya gama ya daya kafa wa annal masajid shi ne zikirin shiga masallaci eh yadda kana kenan ba haka ake yi ba kowanne zikiri zaka je ka zaka yi shi ne yadda aka karanta da shi a musulunci wal khala da zikirin shiga bayan gida wal khuruj min zalika da zikirin fitowa daga duk waɗannan da aka faɗa zikirin fita daga gida zikirin fita daga masallaci zikirin fita daga macewayi wa inda al da zikiri lokacin saukar ruwan sama wa ra'adi da zikirin da ake yi lokacin jin tsawa ila ghairi zalika zuwa da wani haka wa qarshen fi al kutubul musammatu shekul suna gani taymiya yake cewa waɗannan tana daga an rubuta musu littafai masu suna amalul yawmi wal layla akwai littafin amalin yomi wal laila na imam an-nasai da yake nan akwai littafin kitab al-azkar na imam an-nawawi imam an-nawawi yana da littafin kitab al-azkar girman shi ya ɗaya gidan girman bulugul maram haka an kaɗa gashi na san akwai masu shi anan ko akwai ne yake da littafin al-azkar na imam an-nawawi littafi ne mai kyawun gaske biyu kenan wal kalimu tayyib akwai littafin zikiri na al kalimu tayyib na shaykhul islam ibn taymiya sunan shi shi ma kan zikiri yayi kaga kenan kamar da na faɗa mana ɗazu a kaso jahilai ba irin hajji da ba a cewa in ba ga za a yi a zargi ibn taymiya kuma da ramin zikiri bayan da yanzu nan littafin shi muke karanta kan zikiri sannan kuma yana da littafi su da guda da ya tara lafizan zikiri hakan nan ɗalibin yi nuna qayyim yana da littafi alwadul sayyib wa rafi'ul kalimu tayyib shi ma kan zikiri hakan nan anan kurkusa shehul al'allama muhammad abdul nan abdulaziz bin abdullah bin bal ya rabu littafi mai suna tufatul akhyar shi ma na zikiri hakan na akwai littafin hisul muslim shi ma duk waɗannan littafai ne na zikiri da aka rawaito su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu magana cewa wai in kana zikirin wannan ba ka na wannan in da zikirin daga wurin manzon Allah ai duk bai ne ko yawa shi ga ga wani yana tuce zikiri da ya ganka da hisul muslim sai ya ajiye domin yana wani zikirin in yi wannan to wancan ya warware قال رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضلها لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل من ذلك شيخ الإسلام بن تيمية كتشوى ثم ملازمة الذكر مطلقا sannan lizimta zikiri baki daya kulura lura ibnu taymiya ya kasara mana zikiri yace akwai azzikiri muqayyada zikiri wanda aka kayyade su ko dai a kayyade su da lokaci ko kuma a kayyade su da adadi sai malamai suka ce duk zikirin da kaga an ce a yi shi kafa kaza to za ka ji cewa an kayyade mishi lokaci lokaci kaza za a yi shi sai a kira da zikiri al-muqayyad kamar zikiran astagfirullah astagfirullah astagfirullah bayan sallah su nawa ne su uku bayan ka ido da sallah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah an kai hudu yi barna mutum kayan ya yi bidiya in ne biyu yi bidiya saboda an kayyade lokacin a wannan in dai na wannan lokacin ne to uku za ka yi kun gane wanda ke sai mutum ya biyu kada ya yi hudu ɗaya kenan sai ka ce subhana duk wannan zikirin yadda aka kawo shi da ruwayoyin da aka kawo sai ka zaɓa ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka kawo ka ɗauka mana ji wannan da ke ko hakan nan zikirin da ga an rubuta an ce wannan kafa uku ake yin sa to an kafa hudu mutum ya yi ƙari in ya kafa biyu ya yi ƙari shi ake yi da azzikiru al-muqayyad zikiri kayyadajje to a wannan lokaci dole ka kirga saboda me za ka kirga saboda an kayyade maka adadin da za ka karka biyu ko kar ka gaza yadda aka saka kuma kar ka kara a yadda aka saka sai ya kira da zikiru al-muqayyad zikirin da aka kayyade shi akwai na safe akwai na yamma inda za ka dauke sunan muslim za ga rubuta Allah ya kawo da rubuta salaf marat za ka kawo da rubuta arba marat wani kuma ya ba Umar Rai wani ya gan shi fi kadai wani kuma ya gan shi sabah wa masa wani kuma ya gan shi masa'an kadai ina ka ta mafi wani da kyau to wannan daidai lokacin da aka sa da adadin da aka ce kai iya haka za ka yi saboda haka dole ka kiyaye wannan lokacin kuma dole ka kiyaye adadin da za ka yi mun nan da kyau sai eh, kenan sai kuma zikiru al-mutlaq sakakken zikiri shi sakakken zikiri ba a ce maka ka yi shi lokaci kaza ba ba a ce maka ka yi shi adadi kaza ba to tunda ba a ce ka yi adadi kaza ba ba magana ma ka kirga kwata-kwata so da haka ba magana a ce akwai wani carbi mai sunan shi mai dubu so da ba a ce ba a wani zikiri da aka ce ka yi kafa dubu kullum da ke ko to amma kai kake so ka yi shi mutlaqan tunda mutlaqan ba a ce ka kiri diga ba to kada ka kiri digi nan kana so ka yi istighfari wanda yake ba na wajen ba na bayan sallah ba na bayan sallah kafa uku yanzu kana so kai istighfari astaghfirullah astaghfirullah kana so kai da yawa sai kai kai da yawa ba kai aka ce ka kirga ba mala'iku aka sa su kirga wannan alaikum alhafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun sai ka shi ba a kirga shi kun fahimci wani da ke ko shi kuma ana lissafi ne a wannan lokaci ne ba a yin sa lokacin da ake cikin bayi kullum ko ana zikiri ne kafin a shiga bayi tsoraka in mutum yana makewayi baya zikiri in mutum yana bola kafin ya shiga bola zai amma saboda neman tsayi in ya shiga ba a yi tsoraka a duk lokaci kenan mutum zai zikiri kullum da ke ko wannan shi ake kira da azzikiru al sakakken zikiri wannan kuma za ka yi shi ne ba tare da ka kirga ba za ka yi shi kana kan abu hawa za ka yi shi kana wani za ka yi shi a koda yaushe da shekul islam ibn taymiya yake cewa banda wancan zikiri muqayyad kuma mulazamatu zikiri mutlaqan sai ga mutum ya luzumci zikiri sakakken zikiri kada ya ce shi ai iya waɗancan da aka kayyade su kada zai yi a'a ya luzumci kuma sauran zikiri baki da wa afdaluha mafificin su la ilaha illallah shi ne abin da Allah sallama faɗa a mafificin abin da ni da waɗanda suka zo kafin ni suka lazanta shine la ilaha illallah ibn na yake cewa ya ta'arrada ahwalu wa kuma da kaita zikiri misla yace aka samu wani lokaci ko kuma wa qad ta'arrada ahwalu aka samu wasu lokuta ya kuma da kaita zikiri da sauran zikiri misalin subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah afdalu za a samu lokacin da wannan zikirin zai fi wancan kenan da kuma da rubutun zikira manya-manyan zikiri gura nawa biyu akwai la ilaha illallah da kenan akwai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mai kenan biyu akwai kuma wancan zikirin da ke karshen hadisin karshen na sahih bukhari wannan zikiri kenan mu ku tuno shi zikirin kalimatani khafifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم wannan kulura kalimatani kalmomi guda biyu khasifatani ala lisan suna da sauƙin faɗa a harshe ga wanda Allah ya saukewa habibatani rahman Allah yana son su faqilatani fil mizan suna da nauyi a ma'auni shine subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim to ga wannan zikiri ne mutlaq zaka yin shi a kowane lokaci to tunda haka ne ba magana kai ka kirga kenan da hannu ko ka kirga da yatsu tsara ka sai mu kiyaye zikiri mutlaq ba a kirga shi zikiri muqayyad za ka kirga shi dan ne dan kar ka rage ko ka kara akan yadda aka kayyade maka قال رحمه الله ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصور القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى هذا إذا تدبرت لم تجد بين الأول بين الأولين في كلماتهم في أفضل الذكر كبير اختلاف shekul islam bin jini yake cewa kuma yi alam sannan a sani An anna kullama takallama bihin lisan lalle duk abin da harshe ya hurta shi Wata tasawwaru bil zuciya ta halarto da abin mimma yuqarribu ila Allah daga cikin abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah min ta'allumi ilmin kamar koyon ilimi shine ta'allum koyon ilimi ka je ka buɗe littafinka ana biya maka kana riƙewa ko ana biyawa tana sauraro kun lura da ce ko wa ta'limihi da kuma karantar da ilimi nawa kenan koya kenan da koyarwa wa amrin bi ma'rufin da yin umarni da kyakkyawan aiki nawa kenan wa nahyin an munkarin da hana munanan ayyuka nawa kenan fa huwa min zikrillah shi ma yana cikin zikiri kun lura da ko saboda haka zikiri yana ba sunan koya ka koyar ma'ana ka koyi karatu ka je koyar ka ka samu ana karatu sai ka zauna a wurin ko da ka manto da littafin ka ko da ka da littafi sai ka saurara mutum zai karu amma da zarar mutum ya ji wurin zikiri ya huce da ya wurin karatu ya huce ba abin da ya sha kanshi wannan akwai hatsari sosai da sosai shi rikicin sa wanda ya je wurin karatun za a ce da shi abu kaza ba kyau abu to kenan shi ya fi so ya je ta aikatawa قال رحمه الله ولهذا سبب هكا من اشتغل بطلب العلم النافع duk wanda ya shagala da neman ilimi mai amfani ku ilimi mai amfani sai bai ci al'ilmu kaɗai ba sai yace ilimi mai amfani ba da ada'il fara'id bayan ya bayar da abin da ya zama wajibi a kansa kullum ke ashe bada da fara'id Shi ne kan gaba bayan ka bayar da abin da yake wajibi a kanka sai kuma kashe shagaltu da neman ilimi ko ya ko koyar au jalasa majalisan ko kuma ya zauna a wani majalisi ya tafaqqahu da yake koyan karatu koyan karatun addini au yufattihu fil fiqh ko kuma yake karantar da addini ya zauna yake karantarwa ko kuma yake karanta shi ne alfiqh kenan idan aka ce alfiqh shi ne tsantsa karatun addini wanda gina akan dalilai Allah yi sammahu Allah wa rasuluhu fiqhan abinda Allah da manzon suka kira da suna fiqh ba abinda wasu suka kira da suna fiqh ba fa hada aidan min afdal zikrillah to haka wannan shi yana cikin manyan manyan abinda yake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ala hada saboda haka akan wannan idan ta dabbarta idan ka tsaya kai karatun ta nasu lam tajid bain awwalin ba za ka samu tsakanin maganganun mutanen farko fi kalimatihim a zantattukan su fi afdalil a'mal lokacin da malamai magabata suke magana akan afdalil a'mal mafificin ayyuka ayyukan da suka fi kowanne ba za ka sami kabira ikhtilaf wani sabani mai girman gaske ba kun lura da ce ko saboda wani zai ce maka abu kaza shine afdal a'mal wani kuma ya ce maka abu kaza shine in ka sa zai ga in aka yi la'akari da lokaci iri kaza iri kaza zikiri iri kaza shine shi kun gane wannan da ke ko in muka yi la'akari da zikirin ruku'i wani zikiri yake a ruku'i subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi in muka yi la'akari da wannan a lokacin rukuni da karanta wannan da karanta kullu wallahu wal nafi karanta wancan dan asali ma ba karanta qur'ani a rukuni ba karanta qur'ani a sujjada wannan zikirin dan ka a tabbatar kai bawa ne bi kake yi wannan zikirin da aka saka kai shi za ka yi to nan ne za ka tabbatar da kai bawa ne amma a ce ka tashi sai ka zauna a ce ka zauna sai ka tashi mutum yana jayyar da ubangiji kenan a ce mai ga abin da zai ce a'a ga wanda zai yi yana jayayya da ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan Allah ta'ala ya sauke to kuma wannan mala ya nuna mana nau'ukan na zikiri sosai da sosai kuna ji ke ko a ciki akwai karatu akwai karantarwa saboda ka sai ka hada zuciya ga karatun kana yi ga karantarwa kana yi ga kuma zikirin kana yi kenan ko da shi zai kasance a cikin zikiri kenan وما اشتبه أمره على العبد فعليه الاستخارة المشروعة فما لزم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا تع... ولا يعجل ويقول فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتعرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وما اشتبه أمره على العبد بأبن ديكي يا رجال ya riga ishtaba alai ya rikitar da shi ya yi ko kada ya yi ya je ko kada ya je ya shiga ko kada ya shiga kullum da ke ko kaga da ba ya rikitar da shi ba da bai shiga ba da ba ya rikitar da shi ba da ya shiga tun da gaza yana kokwantar ya shiga ko kada ya shiga ya tsaya ko kada ya tsaya ya tafi ko kada ya tafi kaga in ka ga mutum yana cikin irin wannan tuntuntunin al'amura sai rikice mai sai wani ke ne ya ce fa'alimu bil istikhara a lokacin da mutum ya shiga wannan sai ina umarta shi ina ba shawarar yi istikhara bai ma Allah zaɓi istikhara al-mashru'a wata aka shar'anta eh istikhara da aka shar'anta istikhara da aka shar'anta kuma tana nan a hadisin Jabir ibn Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana karantar da mu istikhara kamar da yake karantar da mu sura ta Qur'ani yana ce da mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ɗaya kenan na biyu istikhara wani ga wani ba ce ala gaba ta malam kamar istikhara a'a wani ba mai wani aiki Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ina neman ina neman za ina neman zaban ka da ilminka to kuma yanzu na gane ko na wani haka ne kenan sai ga na farko ba wani bai ma wani istikhara na farko kenan na biyu kuma istikhara ba mafarki ake yi ba balle a ce a bashi ya dora akan fulo zai ga wani abu ba wani abu da ake gani saboda dole mutane kuwa su fahimci isi istikhara kuma yanzu wannan da ke ko kuma irin waɗannan dole malaman bidiya ce ta faɗa da irin waɗannan da mu wani istikhara ita ce nan suke ci zai yi istikhara za a kawo mishi kaza za a kawo mishi kaza za a kawo mishi kaza malaman bidiya su ne kawo sun kauce na tafarkin annabi sun ga aya sun faɗi sun ji faɗi na ta an ce wa kamma sun kada kai nasu su eh sun ga aya sun ji faɗi na ta kenan Allah ta'ala ya sauke ko yake mutum ya istikhara al-mashru'a wacce aka shar'anta fama na jima man istakara Allah ta'ala bai taɓa yin nadima nadama ba duk wanda ya ba ma Allah ta'ala zaɓi ba zai yi da na sani ba wali kusur min zalim kuma yayi hakan da yawa aure kake nema kun lura ce ko sai ke kana kallo sai wani ne ya ce ka bashi kuɗi za kasuwanci kun ga kasuwanci iri kaza yana baka shawara yana taimaka daɗin baki kai kuma ka riga ka shiga kokonto shin ka dauki kuɗin ka bashi ko go kana ta ce da shi ya dawo ya zo an jima ya dawo gobe to har yanzu kana ta kokonton ka yi ko kada kai suke nema Allah ga ya Allah wannan harkar da zamu shiga ni da wani yara in ya Allah in akwai alkhairi ciki Allah ka tabbatar da ita ya Allah in babu alkhairi Allah ka canza mu da mafi alkhairi nasin dai istikharar yana nan a rubuce wani ku min zalik ya yi ta haka kenan zara ba su ɗaya ko so biyu zai ba wannan addu'a kuma ya yi ta addu'a fa yanna miftahu kulle kai domin addu'a ita ce mabudin kowane irin alheri addu'a ba wala ajal kada ya gaggawa wurin addu'a sai ya kule dinga cewa kadda autu fa lamu ta jabli ni kan nayi addu'a nayi addu'a har yanzu ban ga komai ba kada mutum ya yawaita haka kada mutum ya faɗi haka shi dai na shi yayi addu'a qala rabbukum ud'uni astajib lakum Ka yi yin addu'a kaɗai bauta ce kenan idan aka baka wannan ƙari ne wal yataharra al awqat al in ya tashi yin addu'a ya kirdaji lokaci da suke da falala kullum da ke ko ka akhirul lai kamar ƙarshen dare Ƙarshen dare wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sakkuwa zuwa saman duniya ya kullu yanzu jabbaru في كل ليلة بلاتف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا يلقى غافرا ومستغنيا خيرا ورزقا فإنه روى ذلك قوم لا يرد حديثهم على خير قوم كذبهم وقبحوا وعاد بعد الصلوات دبايا لي أقول دعاء عبادة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذا جد نيمان غفر كثير addu'a kake amma kuma du'a'u ibada ce an maka da ita a matsayin ibada kai da ba za ka kara ba ko ka rage wa inda al'azan da lokacin yin wazana lokacin kiran sallah mana bayan an kammala kiran sallah kayi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kai addu'a kamar yadda bayani zai gabata wa waqatul nuzulil matari da lokacin saukar ruwan sama duk waɗannan lokuta ne da suke da falala na ta musamman wannan abu zalika da makamata haka dole mutum ya tashi tsaye akan waɗannan al'amura din ibn jami'a yake cewa wannan kaga abin da ya shafi afdalul a'mal kenan in muka dunkula magana zamu ga cewa afdalul a'mal daman yayi muqaddima yace babu wani abin da yake wani abin da yake dunkulalle ga kowa da kowa sai dai zikiri shine abin da yafi kuma malam ya fayyace mana zikiri da a dunkule da azzikrul muqayyad da azzikrul al-mutlaq da kuma da mutum zai biyo da addu'o'i ya Allah ka amsa mana addu'o'i mu yanzu ya tambaye da ika abin da ya shafi sana'a neman abinci sai ce wa amma arzuhul makasib fa tawakkalu ala Allah wa thiqatu bil kifayati wa husnu dhanni bihi wa dhalika annahu yanbaghi lil mutanni bi amr ar-rizq an yalja fi ila Allah wa yad'u kama qala كما fi ma فيما anhu anhu nabiyyu sallallahu صلى wa sallam kullukum كلكم illa man at'amtuhu أطعمته wa أطعمكم يا ibadu kullukum عار illa man كسوته فاستكسوني aksukum وفيما رواه النبي عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليسال احدكم ربه حاجته كل حاجته كلها حتى شفاء نعله اذا انقطع فانه ان لم ييسره لم يتيسر. yace wa amma arjamul makasib amma mafi rinjayen nau'in nema fa tawakkulu ala Allah shine dogaro ga Allah in dai nema ne ni ma za ka yi to ka dogara ga Allah wa fiqatu bi kifayatihi ya zama na kana da fika da cewar kana karkashin kulawan Allah kana da tabbas na kana karkashin kulawan Allah subhanahu wataala wa husnul zanni bi kana kyauta da zuzo ga Allah madaukakin sarki to wannan ka kammala nema gaba daya amma duk wanda yake ganin zafin nema ne yake kawo samu to zai ga ya sosai sosai wa zalika wannan ko yana faruwa ne annahu yadda al'amari yake yanda zai yi motan ne bi amri rizq ya kamata da wanda yake yana da himma wurin abin da ya shafa neman arziki an yalja fihi ila Allah wa yad'u an yalja fihi ya koma akan harkar neman arziki ya koma ila Allah zuwa ga Allah wa yad'u ya roki Allah kama qala subhana kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa فيما يأثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أبن النبي كيرا دا أمن تعالى استبتع ذيش وريكي رغورم الله سبحانه وتعالى يتو كلكم جائع قبائل كمين وتاكتي إلا من أطعمته سيكي وندا نتشير انجوا جاء الله فاستطعموني كنوا من تشير دكو أطعمكم سين تشير دكو أسنك أنا تشير وكنا هنوا الله يا عبادي يا كوباينا كلكم عاري kowane ɗaya daga cikin ku tsirara yake illa man kasautuhu sai kai wanda na tufatar fastaksuni ku ne neman tufatar da ku aksukum sai tufatar da ku shekul islam ibn taymiya yana da littafi su da guda sharhin wannan hadisin kamar da yake wannan alwasatu sughra sharhin ne na hadisin ittaqillaha haythu ma kunta to haka ne yana da littafi mai zaman kanshi littafi guda sharhin wannan hadisin ما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه ده كما ابن ده امام الترمذي يروي ده انس بن مالك انس بن مالك يقول من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليسال احدكم ربه حاجته kowane ɗayan ku ya roki Allah biyan bukatarsa kullaha baki ɗayan buƙatarsa. kar ka ji cewa akwai ta bukatar da ba sai ka roki Allah ba hatta sa na alhi har igiyar takalminsa idan kafa idan igiyar ta tsinke idan igiyar ta tsinke kafin ka samu kargo ka ɗaure ko ka samu wani baduku ya sanya maka kusa ka roƙi Allah ta'ala hakan fa inna yadda al'amari yake in lam yasirhu in Allah bai sauke mishi hakan ba lamai ke yasa ba zai sauka ba in Allah bai sauke ba wallahi sai ga igiyar takalmi ta tsauke ga igiyar ka samu ka ɗaure abin da gagara ka rasa yadda za a fasahar ta da ɗauke kun bai ce al'amarin ko to ɗayan ku roƙi Allah biyan shi baki ɗayanta nawa za a yi maka alƙawari a ce ka kawo takardunka ka ji kana da wani a sama ai sai ɗif mushriki ya ci shirwa وقد قال الله تعالى في كتابه واسأل الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإن خرج وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام فابتغوا عند الله رزقا وأبدوه واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجوء إلى الله في أمر الرزق وغيره أصل عظيم ibn taymiya yake cewa qaraqala Allah ta'ala tabbas Allah madaukin sarki ya ce fi kitabi a littafin sa yace was'alullah min fadli ko roki Allah daga cikin falalarsa komai yana cikin falalar Allah ka roke shi ilimi ne ka roke shi ya Allah ka bude kwakwalwa ta gane karatun nan rumu asiri ne ya Allah ka rufe min asiri ka roki Allah was'alullah min fadli haka na Allah ta'ala ce fa idan qudiyatu salatu in la ta idda sallar fa antashiru fil ardi ku ku aban kasa saboda mutum ya tsaya da kasala ga damuna ta yi ga abubuwa sun yi mutum ya tsaya ya ta wasu abubuwa ya tashi ya nemi arziki fantashiru fil ard wa ku aban kasa ku gumu ko billah ku ku nemi falala Allah wa hada wa in kana fil juma'a ibnu taymiya yake cewa wannan magana ko da ta kasance a cikin sallar juma'a ne aka yi ta ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati ko fas'alu ila dhikrillah kama nan qa'imu fi jami'i salawat wannan ya ƙunshi dukkanin salloli duk sallar da aka ka tashi ka nemi abinci wani haza saboda haka wallahu a'lam ibn kina yake cewa Allah shi ne masani Allah shine masani amara annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi masjid annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya umarci wanda zai shiga masallaci ya ce Allahumma iftah li abwaab rahmatik ya Allah ka buɗa min kofofin rahamaka saboda zai shiga yana masallaci amma da zai fito zuwa ina neman arziki sai a hausa ne yace yace Allahumma inni as'aluka min fadlik Allah ina roƙonka daga cikin falalaka ku duba wata latifa in zai shiga masallaci wurin ibada yace Allahumma ftali abwaba rahmatik kofar rahama in zai fito zai tafi neman abinci Allahumma ftah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allah ina roƙonka daga cikin falalaka وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام yana cewa fabtahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah wa'buduhu ku bauta mai shi shi kare washkuru la ku gode mishi ashe neman arziki ba hana ibada tunda ga shi fabtahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah kuma ku bauta mishi E, to amma ya za ka ga dan damana ta ka ga wani karfe shida da rabi yana sallah sallah magariba ko la'asar ka zai da an buɗe kasuwa in an fara sallah tun karfe ɗaya har karfe shida ana sallah me ake yi duk neman abinci ne ya hana mutum sallah kan lokaci wannan akwai tashin hankali sosai da sosai in dai neman abinci noma kasuwanci aikin gwamnati aikin ofis zai hana mutum sallah sai ya koma jira ya hada su duka wannan akwai hatsari a rayuwarsa sai ka zai ga ana ta neman ana ta neman ga jiya yau mai ije ya ko dai babu abin ko kuma akwai shiga kwanciyar hankali Allah ta'ala ya sauke Malam ce wa hada amur wannan umarni ne fabtahu inda Allah rizqa fantashiru fil ardi ba fil amri bane yace wal amru yaqtadi ijab umarni kuma yana fa'idata da ne wajibi a kenan wannan in an gama sallah ka tafi ka nemi abinci falisi anatu billah neman taimako a wurin Allah wallaje ilayhi da komawa zuwa ga Allah fi amrin rizqi a wurin al'abun abin da ya shafi arziki wa ghairihi da sauransu asulun azim abu ne mai girman gaske wala ta wallahi kada mutum ya ɗauka zafin ne ke kawo samu zafin ne ba ya kawo samu hakan ɗaya kenan a ɗaya hannu kuma babu kasalalle ka zauna kai tsammanin mun rabbaka wai malam ya ke noma dan zakka duk babu wannan mutum ya tashi ne arziki a wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sanya ƙasa zalulan faushu fi manakibiha wa kullu min rizqi wa ilayhi an-nushur subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk